Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da Barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London a ƙasar Ingila a wannan rana wacce ita ce rana ta biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar biyu ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne majalisunmu na biyu wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka idan ba manta ba jiya mun faro a ah, tafsirin suwar al'am wace sura ce mai mahimmancin gaske wace ta kunshi kaɗi Allah da nuna kudurarsa da kuma girmansa. A jiya mun yi tafsirin ayoyi kusan guda biyar yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta shida insha Allah. Alam yarau bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض من قبلهم من قوم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana yawan tuna wa mutane irin yadda ya halakar da mutanen da suka zo a baya domin hakan ya nuna kudurar Allah sannan kuma kowa ya shiga taitayinsa. a cikin suratul muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afalan yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba gairar yadda Allah ya halaka da waɗanda suka zo gabaninsu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wani kafiri wanda ya irin abin da suka yi to shi ma abin da zai same shi a kenan a suratul fajr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad wai baka ga yadda Allah subhanahu ta'ala yi da adawa ba bayan adawa ma akwai wata mudan ladina jabu sakhra bil wad akwai samudawa waɗanda su saboda girman su da ƙarfinsu ba ma sa iya yin gini su zauna sai dai ya zamanto cewa sun rara sun sun zauna a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fir'auna zai auta akwai kuma fir'auna wanda yake da tarafu wanda yake da tsaura mutane amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganin su da suka kafo a wannan aya ita ma Allah yana tunawa mutane irin yadda waɗanda suka zo gabanin su suke yi shine yake cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni wai shin ba su ga irin yadda muka hallakar da waɗanda suka gabace su ba ne na daga tsara idan aka ce tsara a lokuta da yawa ana amfani da shi a matsayin shekaru ɗari wani lokaci kuma ana amfani da shi a kan wasu jama'u na mutane waɗanda suka rayu a wani lokaci na musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce makallahu fil ardi ma lam lakum su waɗannan mutanen da muka hallakar mun ba su ci gaba mun ba su abubuwa na karfi wanda ba mu ba ku irin shi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul fussilat fa in a'radu fa qul anzartu sa'ifatan mithla sa'ifati 'adin wa thamud idh ja'atkum rusulun min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun bijire maka suka ce ina muku wa'azi ina tsoratar da ku game da tsawa irin tsawa da ta samu adawa da samudawa adawa da samuda Allah ya aiko musu manzanni kafin su sannan su ma kuma Allah ya aiko musu da manzanni amma sun suka ce man ashaddu minna kowa wayan yanzu me zai sami imani da manzo alhalin duk duniya ba wanda ya ba karfi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam annan anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu su ba ganin cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi da haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai ya halakar da su da abin da ba su zata ba shi ne sai Allah ya aiko musu da iska sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma Allah ya aiko musu da iska wata ta yi yini takwas da darare bakwai فترى القوم فيها قرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية duk da wannan ƙarfin da suke tukiya da shi sai ya zama to cewa Allah sai ya aiko musu da iska sai suka zama sun fadi kai ka ce bishiyoyi ne da dabino saboda haka Allah subhanahu wa yana nuna mana ƙarfinsa da kuma irin yadda in ma ci gaba kuke takama da shi to akwai waɗanda suka fi su ci gaba kuma da suka kafa cewa Allah ba kai inda ya kamata su ba. Allah ya ce ba wai iya ci gaba muka ba su ba wa na sama alaihim midraran kuma mun sauko musu da ruwa mai yawa daga sama waj'alna al-anhara tajri min tahtihim bayan nan kuma akwai a akwai koramu da suke gudana ta karkashin su kamar irin su fir'auna su ma duk Allah ya ba su wannan kamar da shi da kansa yake cewa wa hadhihi ta anharu tajri min waɗannan ƙoramun duk ta ƙasa na suke tafiya amma kuma a halattuna hun bin zunubi duk da wannan ci gaban da muka ba su lokacin da suka kafirce cewa Allah sai muka hallakar da su saboda zunuban da suke aikatawa a wannan yana nuna mana cewa zunubi yana daga cikin abubuwan da suke busar da ni'ima saboda haka duk mutumin da yake cikin wata ni'ima to ya yi ƙoƙari ya nisanci saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala كما يد الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس السوء والخوف بما كانوا يصنعون الله يا أبو مثال akwai wata alƙarya wacce take cikin aminci take cikin arziki da nasuwa amma da ta kafin ta ta butulcewa Allah ya Allah ya jarrabe ta da matsaloli don haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa zunubai suna busar da ni'imomi wani daga cikin larabawa yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzinu ni'am idan kana cikin ni'ima to kokari kai kokari ka kiyaye wannan ni'ima ta hanyar biyayya ga Allah saboda zunubai suna tafiyar da ni'imomi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ahalaka nahum bi dhunubihim daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa akwai samun shugabanni waɗanda ba za su fito al'umma ba zunubai suna jawowa mutum ya shiga cikin damuwa suna jawowa ya shiga cikin wani yanayi na musamman wanda insha Allah ta'ala wannan wata lafiya ce ta musamman in an samu dama za a yi akwai littafi da muka rubuta mai suna matsaloli guda arba'in da zunubai suke jawowa Allah ya ce wa an sha'ana min ba'di muqarnan akhari kuma bayan mun hallakar da su sai kuma muka farar da wasu generation din na daba ma'ana shi Allah kuke sarki mawadaci ne idan ba kai masa biyayya ba to Allah subhanahu ta'ala yana da iko ya kawo wasu mutanen daban wa in lauyan yastafi al-qawma ghayrakum mumma la yakunu amsalakum idan kuka ki yin biyayya ga Allah to Allah zai iya canza wasu mutanen su kuma idan an canza su ba za su zama irin ku ba Allah ya shi walau nazzalna ولو نزلنا عليك كتابا في ترقات فلمسوه بأيديهم فلمتوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan irin yadda kafirai suke bujirewa manzanni da kuma irin yadda suke neman ayoyi amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ayoyi da suke kudurarsa da gaskiyar manzanninsa ba su ba. Allah ya ce wa launa tsalna a rai kitaban fitin Inda a shi wannan alƙur'anin da muka saukan maka mun saukar da shi ne a takardu halawar su bi aidihim sai suka tattaba wannan abin da muka saukar suka taɓa da hannu suka ji cewa ga shi suna jin shi yadda yake to laƙarar lalina kafaru duk da haka waɗanda suka kafirce za su ce in haza illa sihirin mubin wannan sihiri ne kawai Ba mana duk yadda aka yi musu ba za su imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayoyin gaba yake cewa walau tula aratun imanu ko an in sun je rana kiyama za su da dama su a dawo da su za su imani Allah ya ce inda za a dawo da su sun ma ba za su imani ba saboda haka Allah yana nuna mana irin tangare wanda suke da shi Allah ya kawo musu duk wata aya wanda za ta sa su gaskata wannan alkur'ani kamar yadda ya ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli duk wani misali da zai sa mutane su fahimci gaskiya alkur'ani nan Allah ya kawo shi amma ba su imani ba daga cikin abu na farko da Allah ya fara yi shine sai ya samu annabi wanda bai iya rubutu ba ya samu mutum wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya aiko wanda rashin iya rubutu da kuma rashin iya karatu na kasu ne ga mutum amma shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamala ne saboda inda a ya iya rubutu ko ya iya karatu da wasu sun shi ne ya kirkiro alkur'ani amma da ya zama to bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan sai ya zama hanyar da wanda yake son gaskiya zai yarda kamar yadda Allah ya ce wa ma ta tatlu ne qablihi min kitabin wala ta tukhtu biya ne. kafin mu aiko ba ka iya rubuta komai kuma ba ma ka iya karantawa idan larta ba zo inda ba da haka ba to da mutanen banza su yi kokunta to duk da irin waɗannan abubuwan da Allah ya kawo na kujerarsa da kuma kasancewar aka zaɓo mutum amini amma duk da haka sai da suka nemi wasu ayoyin to shine Allah ya ce a nan ma inda a ce wannan ayar da suka nema na cewa a turo littafin ya zo su gan shi to inda za a turo shi ma su taɓa shi to da za su ce wannan su dabara ba su yadda da shi ba za su ce majik ne kawai ba su gamsu ba sannan Allah yake cewa wa qalu laula unzila alayhi malak daga cikin abubuwan da kafirai suke nema suna cewa ina ma da a ce da za a yi shi an turo mala'ika tare da shi ba wai shi mutum kawai ya zo ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau an zalla malakan lahu bi inda a ce mun aiko mala'ika mun sako da mala'ika lahu bi lafuzi al'amur malamai sun yi fassarori guda biyu akwai da suka ce lafuzi al'amur ma'ana inda za su ga mala'ika za su mutu wasu malaman kuma suka ce lafuzi al'amur abin da ake nufi da shi shine in dai har mala'ika ya zo to azaba ce saboda galibi idan mala'ika ya zo to wannan azaba ce wacce za ta za a saukar wa mutane mutanen annabi eh, mutanen annabi mala'ika aka tura shi ne ya je ya ɗaga alƙaryar gaba ɗayanta ya ci fata. fata alma'ali ya hasa kira akwai hikima da yawa wacce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzanin da yake aikowa ka zama mutane saboda mutanen baya har mutanen annan sosai su ta neman ya zama mala'ika ko ya zama wani abu wanda ba irin mutum ba wa qalu ma li hadha rasul ya at-ta'ama wa yamshi fil me zai sa aiko annabin da fi cin abinci yake zuwa kasuwa kai da an haɗa shi da mala'ika babban dalili ne saboda mutane da yawa inda za a aiko mala'ika to da zai zama hujja a gare su na kimbin abin da Allah ya ci idan mala'ika ya umarni da wani abu sai ce to ai dama ba irin mutane to amma da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mutum irin wannan yana daga cikin nan da suke yanke hujja wa ma arsalna min qablik illa rijalan min ilayhi wannan waɗanda muka aiko gabanin ka ba wai kai ba ma mutane ne mazaje ne waɗanda suke rayuwa a cikin alkhairi kuma kowa an san na tabbata kowa an san yadda yi annabi salihu da ya je wajen mutanensa suka ce mata kada kun tafi na marcuwan kabla hada ya tsaro da ɗan tun da ka su rufe ta fatan za ka zama wani abu amma ka ga yadda ka tsari to ka ga wannan yana nuna cewa ya sun san shi kuma daga cikin shi sa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wa a suratul shu'ara ko ko al'umma daga cikin ɗan ƴan uwansu ake haifuwa in ƙara lahum aqumu nuhun mutanen annabi lokacin da ɗan uwansu nuhu ya ce musu iskala lahu aqum sahibun samudawa kenan lokacin da ɗan uwansu salihu ya ce musu iskala a aqum lutun wannan yana daga cikin hikimar Allah da kuma yanke wa mutane hanzari sannan shi kuma annabin idan ya zo zai koya wa mutane ibada da abubuwa zai san yadda zai iya koya musu saboda dama irin su sai Allah ya ce walau ja'alnahu ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya faɗa ayatan sun ce sun malayan zaro inda mala'ikan zai zo ba za a kira su ba ko dai su mutu saboda tsoron yadda mala'ikan yake saboda su mala'iku ba yan halittar musu da ba a lokacin wawa ne da shi kan shi idan mala'ika jibiru zai zo yawanci yana zuwa masa da siffar mutane ne akwai wani sahabi mai kyau kyakkyawa da ke biyu. da yawa na sallam idan zai ga jibrilu ayon wannan tufan yake gani ya taɓa ganin jibrilu da siffarsa yana da fukafukai guda ɗari shida kowane fukuke guda ɗaya tukar karkarar samaniya to shi yasa galibi ba a yi wa mutane ƙarfin da za su iya ganin mala'ika ba idan ma aka baka labarin mala'ika ba za su iya tunanin ya girman shi ba annabi ya ce an yi umarce shi ya ba da labarin wani mala'ika wanda tsakanin tsakanin kafaɗarsa zuwa kunnensa zuwa fatar kunnensa fiye shekara ɗari biyar sau da aka ga ina ma za su iya siffanta shi shi yasa Allah a nan gurin ya ce wa lam ta'alnahu malak idan ma da an ce za mu turo mala'ika to la ja'alnahu rajulan to da in ya zo sai dai ya fito a siffan mutum amma ba zai yi ba tunda yanzu misali an ce mala'ika guda ɗaya daga kafaɗarsa zuwa fatan da ta ce shekara ta yi ya kaga su ne ma ba za ta ɗauke shi ba ina ga wannan sai an fi girman duniya in dai ya zama to iya daga nan daga kafaɗa zuwa kunne zai zama to tafiye shekara da biyar to shi a girman sai kaga ba wanda ma zai ke tunani shi sa Allah ya ce walau ji Allahu malakan inda ma za a turo mala'ika walau ji Allahu malakan sai dai su a kuffan mutane wala rikin mayar da su, kuma da mun cakuɗa musu lamara kamar yadda su ma suke cakuɗa wa kansu kamar yadda suke rikitar da kansu kuma da mun rikita musu lamara Allah ya ce wala qad istuhzi bi rusulin min qablika a lokuta da wa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana ba wa Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙuri yana haƙurƙurtar da shi ko yana haƙurantar da shi Gaba da abin da mutanen su suke masa wannan ma yana da cikin hikima da kuma dalilai waɗanda suka sa ake yawan kawo labaran manzannin da suka gabata domin a nan sosai da ya haƙuri wani abin da aka yi masa kada ya damu kada bakin ciki ya kashe shi to shine a suratul a suratul an'am Allah ya ce wa laqad kuntum rusul min qablika ai akwai manzanni da yawa waɗanda aka kare ba wani kai ba duk kafin kasu fasabaru ala ma sai suka yi haƙuri game da tsayyatawar tasirin wa udu haka aka ci gaba da su sai da su hatta a samu na har sai da taimakon bai zo musu a suratu hud Allah ya ce wa kullun na fusu alayka an anba'i rusul ma ne ku fu'adak Ina labaran da muke baka na annabawa muna baka ne domin mu tabbatar da zuciyarka ya zama in kai tunanin wani abu to kai ka wannan kuma yanzu malamai waɗanda suke koyarwa su ne magada annabawa shi ma duk malamin da aka cutar da shi ko aka gaya mai bakan magana ko ya sha wahala a hanyar da awa, to sai ya tuna yadda annabawa suka zauna da mutanensu kuma an ce malam ba wai sai babban malami ba a duk mutumin da yake faɗakarwa ko ya san wani abu wanda ya tsaro waɗanda suke tare da shi Karin gurin Allah yana ba shi hakuri ne yace wala qad tubu fi abi rusulin min qablika akwai fa annabawa waɗanda suka zo ka su ma an yi musu iski amma me ya faru a haɓa min ladina takfiru minhu sai waɗanda suka yi izgilan sai ya zamanto abin da suka yi izgilancin ya sauka a gare su shi ne ma'anar a haɓa min ladina takfiru minhu ma kanu bi iya tajikun abin da suka yi izgilanci sai ya sauka a gare su Ana hud misali Allah ya kawo mana kisa a cikin suratun kaba annabi hud da ya je wa mutanen sawa kamar yadda Allah ya ce wasu qur'a hadi Iza an zara qawmuhu bil ahqaf wa qad khalat min nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah aka adi shi ne annabi hud dan uwan adawa ya musu a ce ku buka ku bauta ku Allah ina jin tsoron wata azaba ne raɗaɗi wacce za ta same su sai suka ce kai ko a jiki na ne ta na alƙali ya kina wai su kana so ka hana mu bauta wa gumaka ne a can suratul a'raf suka ce inna lana raka fi safahati hudu gaskiya da alama ba kai dai hudu din nan kana da wauta kuma kai maka ne da suka zama mata izgilanci sai su inna zama ilmu inda Allah ai Allah shi ne mai ilimi ni wa kuma ma usitu da kuka ce a kawo muku azaba to ilimin yaushe za a kawo azaba a wajen Allah ya ni dai aiki na ne zai isa muku da abin da Allah ubangiji ya umarce ne shi amma ko wannan abin da kuke yi wauta ne shine walakin ni arakum ta tajhalun saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da iska sai suka ga alama kamar ne falan ma rahu aridan mustaqbil awdiyati qalu hadha arid mumtiruna kace wannan alama ce da za a yi mana ruwa sai aka ce ha bal huwa masta'ajistu bi rihun fiha azabun alim wannan abin da kuka nemi a kawo ku ne na azaba saboda haka haka Allah ya kawo musu azaba wasu ranar da ba kuma da kuma idan zai kulla shekin bai ha rabbiha fa asbahu la yura illa Sau saboda haka har yanzu mutum ya guji kiskinanci da addini saboda yin kiskinanci da addini yana iya fitar da mutum daga musulunci sannan kuma Allah zai iya jarraba shi da wata musibar haka yin kiskinanci da mutane ibn sirin wanda ya rasu a shekara ta da goma yake cewa na taɓa aibanta wani mutum da cin bashi ni ma bayan shekara arba'in sai da na bashi a aka kulle sai Allah yake cewa قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Allah yake cewa kun siyo fil ard ku yi tafiya man a bayan ƙasa domin domin kai fa kana akibatul mukazzibin don ku je ku ga waɗanda suka tsaryata Allah ya makomarsu ta kasance akwai guraren wasu da suka gabata wanda har yanzu guraren suna nan ya tafi. misali a saudiya mun taɓa ziyartar a inda samudawa suka zauna a wani gari da ake ce masa al'ula har yanzu kuma yana nan saboda idan ka je za ka ƙara gaskata alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tuna fil jibala buyutan suna suna suna bude a cikin dutse ne suke kwakuna inda za su zauna in ka je za ka gani har da gurin da suke mitin a cikin dutse duk za ka gani amma ka kalla ka ga irin wannan karfin da Allah ya musu amma kuma ya mallaka da su haka mutanen annabi Allah ya yi wa ya yi wa ƙwarai wa'azi da su yake cewa wainna inna lutan laminal mursali yana daga cikin manzanni izina kaina wa ahlabu lokacin da muka tsira da shi shi da mutanen ta gaba daya illa azizan tilgajiri sai matarsa ita bata musulunta ba tana cikin waɗanda aka halaka sai ya ce wa inna kum latamuruna wasu muslimin kuma in za ku tafi shan kuna wuce su wa bil layli afala taqilu da daddare ma kuna wuce su ba za su hankalta ba su in mutum zai samu dama in dai zai je ne da niyyar ya to cewa ya samu ibra ya samu abin lura ya samu abin da zai zama mai wa'azi to yana da matsar amfani mutum ya zama to cewa ya je ya ga waɗannan guraren waɗanda wasu har yanzu suna nan saboda ko da ba a hallakar da mu ba akalla akwai mutuwa akwai kuma lahira wacce mutum zai shiga taitayinsa zai gane girman Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma gane cewa su waɗannan mutanen Allah ya ba su ƙarfi ninkin bari yadda Allah ya ba mu amma ka duba yadda ya musu su samu da tsawa Allah ya haifo musu da ita a asfahu fi diyarihim jasmin kawai sai suka wayi gari a gurfane akan gwiwoyinsu Allah ya ce kulli man ma fi samawati wal ard ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye su wani abin da yake cikin sama da ƙasa duka na waye shi Allah ya bawa kansa amsa la duk abin da yake cikin sama da ƙasa na Allah ne saboda shi ne ya halicce su sama da ƙasa suna daga cikin abubuwa manya da Allah ya halitta shi ya sa ya ke yawan mamaki ɗan adam yadda zai kafirce masa alhali kuma Allah shi ne ya halitta sama da ƙasa a antum ashaddu abin da ma wai da ku da sama waye ya wahala halitta قل أئنكم لتكفرون بالذي ji a nuna يومين an dada. Wai yanzu ku ne kuke kafir wanda ya halarci ƙasa a kwana biyu kasar kuma kuke sa masa kishiyoyi kuke bauta wani wanda ba shi ba zalika rabbul alamin wannan fa idan ba ku fahimci ba shi ne ubangijin tarihi wanda ala fiha arawatin min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'imin bayan ya halitta kas a kwana biyu sai kuma ya zo ya kaddara abinci da za mu cika hatta ayaban nan da ake yankawa da abarban nan dukkan su gaba ɗaya a biyu Allah ya kaddara su abin da za a ci har duniya ta ƙari Allah ya kaddara su a kwana biyu sun mastawa ila samadi wa hiya duqan fa qala laha wal awdi ya taw'an aw qa'an qalat la فقضاهن سبع سماوات في يومين su ma sammai Allah ya kira su kuma ya zama da su sammai bakwai su mana duk abin da kake gani na sama da ƙasin nan da abin da za a ci da abin da aka ci da abin da ake ci yanzu gaba ɗayan su ranar lahadi Allah ya fara ya kammala zuwa bayan la'asa abu da ƙarshe da Allah ya halitta shi ne annabi Adam shi ne aka halitta shi bayan la'asar ranar juma ranar asabar ba a halitta komai ba ina fatan mun gane so wannan yana daga cikin wanda ya mallaki wannan yana nuna cewa ba karamin abu ne mai girma wanda iya halittar wannan ya cancanta a bauta masa ka taba alalar rahama Allah ya wajabta wa kanta rahama ma'ana ya wajabta yin rahama ga bayi da sosai gare su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rahama guda ɗaya sai sauko da guda ɗaya wato wannan guda ɗaya da ita Allah yake yi wa mutane rahama a duniya sannan da ita bayi a tsakanin su ke yi wa juna rahama kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisan hatta dabba ta daga abin nan ta daga kafarta dan ta ta dan tsakinta ko jinjirin da ta haifa yana daga cikin wannan rahama guda daya sai kuma Allah subhanahu wataala ya ajiye waɗannan rahamar guda casa'in da tara sai ranar alkiyama zai rama shi yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman da kuma ar-Rahim waɗanda da ar-Rahman da ar-Rahim dukkansu suna nuna rahamar Allah subhanahu wa ta'ala amma me ya bambanci tsakanin ar-Rahman da ar-Rahim dukkan guda biyu daga rahama malaman sun yi bayanai mabambanta daga cikin mashahuran bayanai wajen bambanta tsakanin ar-Rahman da ar-Rahim wasu suka ce ar abin da ake yi da da ar-rahman shine ar-rahma ma'ana rahamar Allah wacce ta koyaushe ba ta rabuwa da shi ar-rahim kuma ita ce rahma wacce ke fi'iliya wacce Allah subhanahu ala yake yi san da ya ga dama Shi ne ma'anar sunan ar-rahim wasu kuma malaman suka ce ar abin da ake nufi da shi shine rahamar Allah wacce ta zamanto ta gama kowa da kowa musulmai da kafirai dukkan suna samun tausayi daga Allah kowa yana samun abin da zai ci kowa yana iya yin banci don ya huta arrahim kuma shi ne rahama da cikin bacci muminai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana bil mu'minina rahima a suratul ahzab Allah madaukakin sarki mai rahama ne ga wanda yake rahama ne ga waɗanda suke muminai sai Allah ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah zai tattara ku a ranar alkiyama ranar da take babu kokonto a kanta Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan maimaita ranar alkiyama yana yawan maimaita haɗuwa da shi ba don komai ba illa saboda kowa daga cikinmu ya iya baki ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi tanaji. Allah ya kira ta da sunaye da yawa domin a gane tsoron da yake cikinta da kuma girman da yake cikinta. Ya kira ta da alƙari mai kwankwasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta da kasuwar tsoronta wacce take kankantar da wasu mutane waɗanda ake ganin su manya. Wacce take ɗaukaka darajar mutane waɗanda ake ganin mazakanta a duniya. Allah ya tsoratar da yawa a kan zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa yawmun mashhur rana ce wacce mutane ke taruwa rana ce kuma da kowa sai ya halarce ta saboda haka yadda Allah ya yake yawan maimaita cewa lawan barci ba ba makawa dole sai ta faru wannan yana daga cikin abubuwan da za su samu tsorata game da ranar alkiyama idan muka san cewa babu makawa to babban abin da yake kafa shi ne ya zami mata kayan shi ɗaya daga cikin magabata rafi a kan adamiya aka ce mata kina tsoron haɗuwa da Allah ke haba malam yanzu idan ka saba wa abin halitta ai za ka fi tsoron fa ina kuma ga Allah wanda ya sama ɗaukaki magabata na gani sun kasance suna yin tanaji na haɗuwa da wannan rana lokacin da abu huraira ya zo mutuwa duk da kasancewar abu huraira ya rawaito hadisai wanda ba wani sahabi wanda ya rawaito rabo su abu huraira ya rawaito hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu amma lokacin da ya zo mutuwa sai aka ga yana kuka ya fushi da kuka sai aka tambayi abu huraira me ya dalilin da ya sa kake yin kuka sai yake cewa lisuni safari wa qillati zani saboda tafiyar da zan yi tana da nisa kuma ga shi guzuri na bai da yawa saboda haka yana da kyau kowa a cikin nan ya yi tunani inda a ce mala'ikan mutuwa yanzu zai so ɗauka ran daga cikin shin kowa ya shirya ko bai shirya ba na tabbatar amsa kowa har da ni a nan a cikin shine ina ma da za a ɗan ba shi dama ya ɗan gyaggyara wasu abubuwa To da mutum bai da tabbacin samun wannan dama wanda zai gyara waɗannan abubuwan to yana da kyau kowa a cikinmu ya iya baki ƙoƙarinsa ya ga cewa ya gyara abin da ya kamata ya zama cewa ya gyara ta yadda inda mutuwa za ta zo masa yana fatan afuwa da Allah subhanahu wa ta'ala cikin sauki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ne da kasu an waɗanda suka raga su kai asara to ko mu lafi zuyo za A taɓa yin imani yana da kyau koyaushe mutum ya dinga roƙon Allah da cewa saboda shi kan shi imani da Allah sai idan Allah ya su sannan za ka yi imani ka tabbata a cikin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah babu yadda za a yi rage da imani sai ne da Allah walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullu jami'a inda Allah ya so to da kowa ya yi imani saboda haka yana da kyau wanda bai imani ba Allah ya ba shi dama ya roƙi Allah ya zama mumin. irin mu kuma da aka haifa a musulunci mutum ya dinga roƙon Allah tabbatuwa a cikin imani saboda in Allah ya so mutum zai iya fita daga cikin musulmai kamar yadda aka rawaito a nan sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'i da yake shi ne ya kuro, ta fi qalbi a dini ya mai jujjuya zukata ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addininka sai ake ta mamaki ya anan nan alaihi wasallam matar su ke mamaki ya yi kewa maimaitawa sai ce ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin yan yatsu ne guda da daga yan yatsu ubangiji da haka yana juya su ne ga dama saboda haka mai ta roƙon Allah tabbatuwa akan imani mai ta Allah tabbatuwa akan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan musulunci ya kuma ba mu dacewa zan yi ka abun magana zuwa ga imam a sanar da za a rasa tarihi ba kila kuma yi an samu dama kamar yadda muka alƙawaran jiya ko za a amsa tambaya ɗaya ko biyu gwargwadon yadda imam sheikh abdulrazak ya bi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ولنعمته تتم الصالحات جزاك الله خيرا قضيت دكتور جميل المستشفى da wannan مدخلوا والتفصيل ذاك لا سيجفيد ذلك حبيبنا الكريم فتكلم فيها وكما جماعة دوبات فيها يمكن أن تشيع في المسلمين وطرحة وصلنا بضم أبن حمين إحسان قوة الله سبحانه وتعالى أن تشيع من تحسبه معينا وكان عند الله عظيم كل عدمي شكرا أبو ليبا كوبي amma da Allah abu ce mai girma har malam ya tsira mana masu kiranci da wasu musulunci yana kai mutum ta ga wasu musulunci gaba daya yana kai mutum ne kuma ta shi sa Allah ya ce wala takfu bali salatu bi ilm kaka fadi a shi da ba da ilimi da kansa kada ka yi magana abin da ba da amma mun yanzu mun mai da musulunci abin izgilanci har ayoyi na Allah ana nuna shi a musulunci kan kuma gashi ana nuna mana ba kudurar Allah girman Allah halittar Allah har ya isa mu imani da Allah su fata wata ya isa mu imani mutum ya zo wata masallaci ya zo ne ya gana ga Allah me yasa aka ce takbiratul ihram takbiratul ihram shi ne farko ba mutum ke gudu sallah ka ce Allahu akbar sai dan lokacin wani abin duniya zuwa ka ajiye shi zaka gane ka amfani shi ne kamar ko mutum ya sa irami zai yi umura ko zai yi aji nan sa irami ne shi ne ka ajiye batu duniya ne ka kama Allah shi ne ba nan sa irami ko mutum kuma ya daga an ya ce ya ce Allahu akbar ta takbira ke nan ya ajiye komai zai gana da Allah zai yi munajaci ga Allah subhanahu wa ta'ala amma daga nan wurin ba zai mutum yana wasa kuma ba duk da mutum ke so ya samu kwanciyar hankali a nan duniya da masallaci amma gashi aka mai da masallaci kuma wurin kasuwanci wurin izgiranci to wannan mai yasa Allah suka wata ta'ala ba zai kushi da mu ba ba mu bauta ma Allah da ya zaci mu da sauki malam eh, dokta ya mana bayanin kan cewa ko ne mu da ayoyin Allah fa su yi da da mu yi tafiya a ban mu shiga banka za mutum halittar Allah waɗanda suka yi kiranci da zai kusanci mai Allah yi da su ni ga gauni na je Jordan na ce na ka tsarin Rufi waɗannan da suka yi kiranci da annabi Rufi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kifar da gara na ce na gani zagi wurin nan ya ga cewa yi ruwan da zai da ruwan da ta mutu in kuma ka ce kuma ta sama kuma ta wurin kuma ba wani abu da ke shu ba abu ba abin da ke shukowa daga wurin kamar waina ne aka juya shi ka ce waina ne aka juya dan sai mutane na ta saurin suna shan azaba saboda ne sun yi ma Allah ibilanci sun yi ma Allah rakin ji rakin ji sai yasa wannan sura da malam ya kawo mana sura ce da zai bar mu kuma da mu san girman Allah mu fahimci Allah subhanahu wa ta'ala mu bota tsamai kamar da ya tantance mu bota tsamai. ba wani mu bota tsamai kamar da ran mu ba shi yasa mallan Allah ka maka da alheri da wannan babban fadakarwa da kake mana ana mana tafi kuma ana nuna mana fadakarwa in mun ji mun tsira in ba mu ji ba kuma mun ji mun yi aiki da shi mun tsira in mun ji kuma ba mu yi aiki da shi ba to muna cikin bala'i a da kiyan da Allah ka mu game da bayan to ga malam bi kusa tambaya da ake bukata mutane da su da amirin masallaci ta su fara yin da ba ana ƙara ilimi ana ƙara ɗaukar tambaya na shi ne idan ka kai su jada cikin kira da idan ka ce akbar to ka kuma zo ka yi zaman kuma ka ce Allahu Akbar ko dai wannan kafar da ka shi ne kawo tambaya na fahimta eh, idan ka yi sujjadar tilawa kake nufi ko na'am sai eh, na Qur'ani eh sujjadar tilawa kawai kabbara biyu ne da kabbarar tafiya da kuma kabbarar tansuwa eh, musamman a sallah kake in a sallah kake kabbarar tafiya da kabbarar tansuwa amma idan ba a cikin sallah kake ba in kai guda ɗaya mata mm, insha Allah Allah ya mamu da ci na'am ayi su'al yalla ga wani bawa Allah ku kuce mm, alaikum salam wa rahmatullah eh da ya samu raka a kusa idan ba a yi tsayya na tashi kuma za a samu tsayya tsayya ta kusa kuma shi wannan yana faruwa da mutane da yawa, malam zai warware. Yana tambaya cewa ya samu a ɗaya a sallan magrib. To ya ya kamata ya yi? Idan ka samu a ɗaya a sallan magrib, to zai zama to cewa za ka yi da guda uku kenan. Saboda akwai tahiya wacce za ku yi tare da liman. Bayan an kammala wannan a guda ɗin. to in ka tashi kai ma ka ƙaro raka a guda za ka sake yin tahiya a matsayin tahiya raka a cikin tun ita ce raka a cikin ka sai kuma tahiya ta ƙarshe ita ce ta raka a ta uku wacce za ka yi insha Allah ta'ala su wannan shi ne abin da yake akwai da haka tahiyar har guda uku ce Allah ya ba mu yanci na. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ana ina so a kan mana bayan ko da cikin dangane da shafa'i da wuturi da ake bayan sallar tarawih bambance bambancen su kuma wasu na kan gane guda ukun da kuma wani lokaci kuma ya iya shafa'i da ba a yi wuturi kuma wanne ne fi inganta kasa Malamin ta yana so a masa ƙarin bayani game da ƙere-ƙeren shafi da wuri. Wato, abin da yake a takaici idan aka ce shafi kawai ana nufin duk wata sallah da za a yi raka'a biyu ko raka'a huɗu a yi sallah wannan kawai shi ake kira shafi shi kuma abin da ake kira wuce shi ne duk wata raka'a duk wata sallah wacce za a yi raka'a ɗaya ko raka'a uku a haɗe ko raka'a biyar a haɗe a yi sallama wannan shi ake kira wuce da haka idan ya to cewa limani a tarawih ya yi raka'o'in guda uku sannan bayan ya yi raka'o'in nan guda uku sai ya yi sallama wannan sunan shi kamar yadda aka yi a masallaci na hasso biyu imam abdurrazak ya ce mun ka yi wuntiri muna yi wuntiri na kawo sau da aka ce ma haɗe shi duka amma da ya ce mun ka yi shafa'i da wuntiri to da ne raka'a biyu sai yi sallama sai kawo raka'a ɗaya amma ya ce ka yi wuturi su a takaice yin wuturi raka a uku wannan sunan shi kawai wuturi ba wai wani nau'i ba ne na daban na shan yin raka a biyu a yi sallama sannan a yi raka a ɗaya wannan sunan shi wuturi yin raka a biyu a yi sallama sannan a yi wuturi da raka a yi sunan da shafi ke wuturi da ce yanzu in aka yi raka a hudu a haɗe aka yi sallama sunansa shafa'i idan aka yi raka'a biyar ko raka'a uku a haɗe sannan aka yi sallama wannan sunansa wutiri so za mu iya cewa wutiri nau'i biyu ne ana iya yin raka'a biyu a yi sallama shafa'i kenan shafa'i nau'i biyu ne ana iya yin raka'a biyu a yi sallama ana iya yin raka'a huɗu a yi sallama shi kuma wutiri abin da ya fi shahara shi ne nau'i uku ne ana iya yin raka'a ɗaya a yi sallama ana iya yara ta uku a haɗe ba tare da an zauna ba sai a yi sallama a ƙarshe ana kuma iya yara ta uku biyar sai a yi sallama a raka a ta biyar wannan shi ne a kasance Allah ne masu kai. Kafin akan akan kula kamar akwai kamar labar da zaka ga ko da ruku a wuce din guda uku ne mm. za su ci amma kuma za a ga wani bayan sallama a bayan raka a biyu sannan kuma sai a miki a ciko ta uku ba tare da sallama. Ma Nazir ya yi tambaya game da waɗanda in za su yi mutiri za a yi raka a biyu a filiya. Wannan ba za bar halittiya ne amma hadisi da suka dogara da shi bai inganta ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa ba mu kawo shi ba. Mazhaba ce daga cikin mazhabobin halittiya a mazhabar halittiya suna yin haka amma bai inganta ba. Da ga abin da ya inganta shine in kai raka a biyu kai ta biya sai kai sallama ya zama wuce sannan sai ka kawo sai ka kawo raka a ɗaya ya zama raka a biyu kai sallama sai kuma ka zo ka yi wutiri raka a ɗaya Allah ne mafi sai na mara. ma ne ina aiki da eh, wanda ba su da karin people. Na? Ba su in ka bar su za su kan su illa to akwai adadin staff a isawa isa baka samun su wanda zai zai kuma kai ka je kai sallah wasu babu zai sallah ko ma mutum da shi wajen ake yawo to amma ni wurin da nake zaune da nake kubanci wurin da nake sallah na su kuma a da karin da ne dan ma nake daidai ne kuma Ya fahimci tambayar da ya ce inda yake zaune waɗanda suke aiki tare da su suna da matsala ta taɓin kwakwalwa. Saboda haka in ya bar su za su iya lalata wasu abubuwa. Duk da cewa akwai gurin sallah da aka waye. Shin saboda gudun ka a lalata zuciya ya halatta yi sallah a gurin ina da ita ce tambayi. Ko su mutane za su yi wa kansu illa a cikin da wanda ke da matsala. Oke, to yanzu ya gani. mana waɗanda kake kula da su ne masu taɓin kwakwalwa to yanzu na gane na gane kasar su kuma za su yi eh, in dai in dai akwai wannan larura Samun ɗaya, da kuma an samu a Imam ya ce a bari bayan sallah sai a tambaya ka. Wannan shi ne a majalisi ƙarshen majalisi na biyu daga wannan masallaci mai albarka na Seven Sisters wanda yake a birnin London. Allah ya ba mu cewa, Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.